Hmm. na'am da ka tafi da nesa ka ga ibn gaurin bo eh ai karshen ke ne nawa da naka dai ne dai ne na'am hamsin to inda za a kirgo ai hamsin Eh, layi nawa daga ƙasa wakazalika na ma ganshi yatsa na ma na kai wakazalika haqqun a haqqu ahlil islam innama a ahlul Islami. Eh, haka ai haƙƙin musulmai innama hum su innan ahlul Islami. haƙƙin su ai kaga na cikin musulunci ga an yi bayanin sa wa in tafarraqu fil qusum wa musulmai ne hakkin su nan ga da su wal manazili kasan su daban-daban ne gari daban masaukai daban la katau zalika hakku wannan don ba sa cikin mu bai yanke musu hakkin su yawa duk inda musulmi ya faɗo daga ko ina ya faɗo to namu ne in fari ne ya shigo barka da ruwa in baki ne ya zo barka da zuwa sai dai fa ka san ba abun da ka zo da shi za mu bi ba tun da kai ka taso ka zo ka same mu sai ka bi abun da muke ciki ba ka zo ka same mu jahilai muna zaune ba ka ce abin da iyayenmu suka yi shirme ne yanzu ga gaskiya ka kawo mana ce a sai dai ka koma gefe ka fara karantar da ita in muka ga gaske ne muna iya bin ka in kokariya ne mu tarkata mu take ka أرأيت الفيء فدامين فيء الذي قال مالك يجعل الفيء والقمص في بيت المال إذا أكفى فيء أدا خمصي ذا أكثر أزوبا أبيت المال أأسوس قمنتي ذا أكثر أزواسو أي فيء هذا wannan fai'u menene shi kala ma usiba min al adwi fa khumusu da abin da aka samu daga makiya fafatawa akai aka kore su to dukiyar su kab abin da aka samu za a tara shi wuri guda ɗaya mujahiduna ba sa ɗaukan komai ba suna faɗa ne saboda dukiya ba saboda sai a kasa biyar Kashe ɗaya a bawa gwamnati kashe hudu a raba a tsakaninsu da fifiko wannan yana da doki wannan bai da doki Ta kaga hidimansu ba ɗaya bane ba kuma aikin mai doki ya nunka aikin mai tafiya a ƙafa shi kaɗai sai dai nadiri to saboda haka nan dole za a raba mai doki na da uku mai tafiya a ƙasa na da guda ɗaya doki kawai shi kaɗai doki a tsaye a cikin jama'a yana da kwarginin da yake badawa lalle in ba sai dai in ba su so bin mutum ba ga dawaki na a ciki to saboda kadan kaga an ba su za su ji daɗin su ma su sake zuwa su gyara makaman su su samu da da za su ce to yi wane ne da abin da za a yi shi dai amma wancan guda ɗaya ana na ana ta jindi shi ana na ana tara shi ko ta kwana ai kaga za a samu dukiya musulunci amma ba za a zauna kawai ga wasu mutanen aikin su su cinye dukiyar gwamnatin ba aikin da suke ba zai ba zai biya bukata ba ai za ka yi mafi yawancin mutum aikin gwamnati in ya zo malam dau ya iya amfani da shi saboda an kashe masa zuciya an kashe masa gababuwa an kurkurku an su kurkuta shi don ya zauna ne sai a ce a auna ina ina nake ta ba su ne a sai guda goma Oh, ah, sai guda goma. An yi amfani da ɗaya. Sauran taron a yi gwanjar su? Kuma ku samu abin da ku ci? To nan ba gwamnati ba ne ba. In maka ɗauko guda ɗaya sai ya mutu, a sake goge ya mutu, ba zai yi amfani ba. To ko ajiye mana shi ga wani. Kai je a zagaya da wannan ba ko za a samu iya gyara shi. in ba zai gyaru ba to a kwankwance shi mana kila za a samu wasu sassa masu rai a gyara ba zai gyaru ba a yar to za a yi amfani da karfin a je a sayar da karfin dole ba za mu yi da sisin kobo ya shiga wani wuri ba ana bi ana bi ba za a tarkata zaunci a samu gwanjo ya ɗi ba na yi bakin cikin malam da aka wado ni gidajen da ake saye din nan ina ga muna da hita hita hita za ta kai biyar amma wai na nemi hitocin nan na rasa inda suke sun ɓata tsakani wannan wanda ake tafasa ruwa da shi an rasa inda suka shiga mu dai ba sayarwa duk wanda kawo aje mana ita marfi duk inda ya bullo aje mana kayan mu bai da kai ka aje shi muna son shi guntun karfe ko kaka irin wannan guntun karfe mu an yi aiki an gama ba a ba ma'aikata guntun ka faɗi kuɗin ka biya ka amma gunta ya zubai mana ko ba su da amfani bai shafe ka ba za mu zo mu ka fage da zamu da su a tara mana su a buhu komai guntan kin abu hakkin ka ko a biya ka amagun tai gunta ai ba naka ne ba tsofaffin ba na ba a ce abu ka neme shi kamar sama ya yi kafa da ce to ko irin na malam bello za a ne Ai kai da ala shiru nan bala'i ka ne bai shiru Bala'i ka ne ba ka san wannan ba sai dai ka ji malam bello ne aka ce akai akai akai ba mu labari wani masallaci ana son a saci kudi aka ji satu aka ce ko kawo mana su munti yan kwamiti suka ce yan banza ai dole ne mu ci wannan kuɗi da aka kawo su mintin aka zube kaɗai suka sai da su minti mu ga tawayi da shi nan zaune shi ya san inda je gano shi ya san inda je jiwo dole da tsiya sai an ci kayan masallaci da tsiya kuma wayannan mutane muna tare da su wannan irin kaya yadda ka san mulhidai mutanen nan ba su yadda Allah gaskiya ne ba malam mu'uzamin mu ba mu yadda za a yi hisabi wallahi mutum na da imani za a yi hisabi ba yadda za a aikata wannan sun fi jin tsoron sisi wane ne kyamara sun fi jin tsoronta da Allah Eh? to ai malam ba nan ne ba asirin su ne ya toru malam duk kusan haka ne asirin su ne ya toru ah, hawaii ai malam nan fa za mu dawo fa mutum mutum sai zo ya masallacin ne ce a bani buhuna zan ɗebo na. zan ɗebo zan ɗebo masarata a bani aron tsofaffin buhuna to buhun buhuna yayin da ake kawo buhuna buhuna ka kawo ka kawo buhuna a bani aron tsani ai bai kamata a baka aron tsani masallaci ba yau na gidana algar kauyi ban aron tsanin ka sai in baka amma in baka aron tsanin masallaci ba na baka a bani aron tabarmi na yi baƙi na ina na masallaci ta ba za a ba karon masauta ba yin masallaci ba ko kafet ɗin masallaci ba saboda yi baƙi amma ina gida na ne sai ya ɗauka ba ka to malam mushkilan sai ana taɓa mutane tukuna amma dai kam lallai mustaq da wuya nan gaba kafin a ce mun gyaru mun taka wani mataki har mun zama mutane ma da akwai aiki hmm? akwai aiki akwai aiki duk wanda ka dankawa abu fa ce to hakki na ya zo ni ma lokaci na yayi bajin gurgura kafin in masallaci ne mutum shirye-shiryen da yake to ya zai tsawar ɗan shi ba ɗaliban da suke wurin ba bayan a ya za a yi ɗan shi rike abun na dindindin Abdullahi <laughs> haiko da kaji kunya ce da tije ya riga ka barin ajiye shi a kafa <laughs> ka isa ki faduwa sun ko bakan gizo zan yi ba zan iya kai can ba to a bar maganan ba in haka ne ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس وانا خمسي دذا أدوك can za a ji a tara shi ba wanda zai je dinga ɗiba daga baya. mana nan sama fa aka waye gari aka bi waya aka yanke. Nan sama masallaci aka yanke. Idan na yi makulli na kulle wuraren wata ranar za ga hantar da wani wuri a kuɗi. In sake yi, in sake yi, na ce ba yanzu yasa ga na yi na doka yanzu in dai wanda zai bude masallaci sai na ba takarda tukuna in ya karki takarda ije ya kai wanda zai kai wa in awwal din ne kai masa takarda gashi gashi da gama sannan in ya gama abin da ka tsaya a kan shi in ya gama ka damu da ka karbe ma in kuma haka wani ga wani abu abu kai ne ba banza ne ba nake kin wani zo zai hausa mai tadda ita kulle malam ɗan hali ake mana kuma masu wannan abun a cikin musulmi ba daga waje suke shigowa ba ran da aka sa wancan yanzu akwai fankoki an kwashe an kwashi abin da aka kwashe ana zuwa aka samu wannan wannan wanda aka fara ran da aka fashi aka yi mai ne sai gashi da safe aka karya shi to dole haka za ka zauna idon ka kuri kana ɗaki amma dole ne ka zama tatsuniyar eh, yara baba na ɗaka gemu suna waje to dole kana haka baba na ɗaka gemu na waje idan ka ga ka fita daga masallaci ranka ci ta biya maka kai tunanin ana ɓanna wuri ka ba sai ka fito ka tafi wani lokaci kai sa'a ana yi wani lokaci ka gaba bu komai bai hana ma gobe ka kana ɗakin kana je in mutane suna magana na kana tunanin su wane suke magana in wane ne in wane ne in bacci za ka yi hatta kana da in ka je gida daga nan ka tashi ka je gida kafin ka dawo za a yi maƙwanna da ba za su ka bar garin gaba ɗaya dukiyar Allah aka ce wannan ta Allah sai ba mai taɓawa to amma yanzu mutane abin da ke ɗauka dukiya Allah ce za ka ci a banza kayan Allah ne da aka ɗa za ka ɗiba ka ci a banza nan ne ba za a kama ka ba kamar wani za mu sake ko insha Allah za a sake igasatul eh, eh, lafan wannan muktasar da za su yi inda inda masu mayaudaran duniya suka tara ce ga yadda za ka kai cuta ga yadda za ka kai cuta ga yadda za ka ce dukiyar maraya ga yadda za ka ce dukiyar kaza ce da yanzu ne in irin wannan ya rubuta na jiya sai an rubuta ga yadda za ka ɗebi kayan masallaci ga yadda za ka ɗebi kayan ƙungiya ga yadda za ka ɗebi dukiyar gwamnati lafiya ga sigan salon da za ka yi ba za a kama ka ba ga shi da za ka ba lafiya lafiya ba za a taɓa kama ka ba قال ما أصيب من العدو فخمس فهذا الخمس وكل وهذا فهذا الخمس ستوب وكل بلد دقوة كسا فتحها أهل الإسلام وند مسلمي سوكا كما غارين بسلهم fahaza fahimu wannan bai'u ne an samu dukiya babu wahala gaba ɗaya ta su je ba mai tabawa yau kuɗin makaranta aka tara kuɗin makaranta malamai sai su dinga kallon ga kuɗi a banza ga kuɗi a banza muke wahalar banza su ba sa kallon abin da aka kashe a makaranta ba sa kallon nawa ake kaza ba sa kallon nawa ake kaza shi yasa wani lokaci ma dole a dinga bayyana wa mutane ku zo ku gaba ga abin yanzu wake aka shafa wake nan da aka shafa yanzu mutane suna kallon masallaci na da kuɗi a banza ka tambaya ka ji nawa aka kashe akan waken nan kafin ya zama wake zama da sabi'u ne har bana ce ake ce malam za a yi noman nan bana kodai a bari ne don asara ake yi sai ba ko malam za a yi miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza sannan wani lokaci ma a samu wasu bayan Allah don akwai wani yaro Ya kan zai ce malam za a yi noma ce to ni ne da nauyin feshi to kaga dole a ji kunya a ce masa to ba da feshi da. a ce to shi kenan ai gwanan za ta ci gora kaza za ta yi wane ne kaza foda kaza wane ne kaza wane ne kaza in an bibiya sai ka ji miliyan biyu ta tafi ko miliyan uku to ƙarshen ta wannan ana neman guda uku ana nema a tsaki a can to ana nema kwatan su a ƙarshe tunda da su ake noma in an zo wajen farko za a yi za a yi abin nan za a kashe wannan sannan in aka tashi bayan bayan ciyawa ta kan kama an yi kaza za a zo a kashe to amma mutum ba zai tashi ba ba sai ya gana shigo da masallaci kai masallaci na samu masara a banza ai yanzu wallahi malam kai noma za ka samu dukiya a banza ce Allah kai ka kowa ya je jangwala ya ji to amma har yanzu ce to ai saboda mutanen banza ne marasa amfani suke zuwa saboda kana ana diba a banza da Allah dan uwanka yana gaya maka wannan magana yaya to yaya za ka yi kaman ka in ba don ka san Allah Allah ka kewa ba sai ka tarkata ka ce to ba damuwa gashi nan ko makaranta da nake yi dan Allah ga makarantan ka zo ka rike dan Allah ka zo ka rike ga makarantan amma zan janye duk abin da ke cikin makarantan ka zo ka gudanar da ita gani أصيب من الأدوية فخمس فهذا الخمس وكل بلد فتحها المسلم فتحها أهل الإسلام بسنه فهذا فيء لأن المسلمين لم يكن لهم أن يقسموها بهلت مسلمي سورة وأهلها على ما صالحوا عليه yanzu misalin ku duba kwa kasan gaba ɗaya dukiyar tan gwamnati ce ba mai tabawa to yau zai an ce ai dubu ɗai ɗai wannan ibada wannan ibada wannan ibada ce a ni dubu ɗai ɗai dubu goma zan bayar gashi nan a haɗa a rubuta min wannan ce to ni dubu hamsin ma zan bayar a haɗa min da wannan wannan zai haɗa to me tara kuɗin sai ce nawa za a bashi tarawa fa kawai ka yi kai yanzu wa'annan mutane sa hau dawaki su tsallaka su yi tafiyan kilomita hamsin a tun da gari ba kowa su ce dukiya ta gwamnati ce da Allah ku gano min hanya ku tsaya ku min tunanin wannan ka ai malam mu kan ba da mu za a yi musulunci don ba mutumin da zai tashi yanzu ya ce maka ya hau doki ya jefa ka ga garin ya shiga hannu a raba dukiyar da ke faka a tarkata ta gaba ɗaya zuwa a zuwa a masallaci su waɗanda da suka je ko kuɗin abinci ba za ba su ba hmm? alaji malam kusan fa ba fa musuluncin nan da baki hatta kalmar meye musulunci ba mu san shi ba ko mun san shi mun ki yadda da shi mulhidai muke to in mu zama mulhidai wa in mu zama jahilai wannan yake sauki sauki muna na jahila domin mun hidai gaba ɗaya Allah nan ba mu yadda da shi ba dara muke da shi kwata kwata ba mu yadda akwai wani Allah zai zai tambaye mu gobe kiyama kan abin da ke guda ba ba mu yadda ba a'a to Allah ne muka jahilta to shi ke na shi Allah ya sani in jahilcin muke da shi in kuma da gangan muke Allah ya sani kaf abin da mutane suke magana da baki ne kawai kai dai kada wani abu ya haɗa tsakaninku fahada fai'u wannan shine fai'u ba ne tabawa gaba da kowa zai wa Allah aiki dukiya Allah ne a tsintsince ta a karkata sa je a zube wa Allah a wurin sa ku ku jira na ku wa kullu aradin iftatahuha onwa duk wani kasa da aka ci ta da karfi fatarakat ainihin li alil islam wannan an batta ga musulmai فهذه التي قال مالك يجتهد فيها الإمام إمام زي اجتهادي أقسم ومن حضره من المسلمين دا داكارون دا سقطارو أكي فقط قال وأما الجماجم أما جماجم أما باي شون المقصود فيها الرؤوس من العبيد والأسر في خراجهم أو جن خراجهم فلم يبلغني عن مالك آه، فيه شيء إلا أني أرى الجماج متبعا للأرض وأن متعني ما سبين كساني إذا كانوا عنوة أو بسلحي يا إشي مهكو